dambarwar zaben shekarar 2015 ta raba kawunan al'ummar kudancin jihar kaduna game da wanda za su goya wa baya a zaben gwamnan jihar da ke tafi a shekarar 2015 dr. John Dan Fulani malamin jami'a ne kuma dan kudancin jihar ta Kaduna ya kuma ce aƙidar da 'yan kudancin ke da ita na goya wa ɗan takara ɗaya tilo baya ta riga ta kau saboda a cewar shi kwalliya fa ba ta biya kuɗin sabulu ba. Gaskiya wannan haƙidan ta riga ta shuɗe ba za shi yiwu ba yanzu a ce jami'a ɗaya ta samu kuri'u kamar a ce maka kusan miliyan kamar yadda an saba yi daga baya saboda me kwaliya ba ta biya kudin sabulu ba kuma mun lura cewa wannan ba haki da mai kyau bane amma wasu 'yan kudancin kaduna sun fito sun ce suna tare da gwamnan jihar kaduna da kuma shugaban kasa a shekarar 2015 eh wadda sun fito sun ce haka amma sai ka dubi matsayin mutane da sun fito sun ce haka su ma masu neman zababuka ne kuma na tabbatar maka da cewa dole su yi haka domin su sami gindin zama duka gwamnonin da aka yi tun daga makarfi zuwa namadi zuwa marigayi patrick kowa ana ganin duka daga bangaren ana samun goyon ba me yasa ba za ku goyi bayan wannan sabuwar gwamnatin ba ai zamanu goma sarakuna goma in da an yi haka in ka gan ba haka ba yanzu sai ka tambaya menene dalili ya nuna cewa koliya ba ta biya kudin sabulu ba. Sai dai tsohon kwamishinan ilimi a jihar ta Kaduna wanda shi ma ɗan kudancin jihar Kaduna ne Alhaji Suleiman Lawal Kauru ya ce babu dalilin bijiro wannan gwamnati ta jihar ta Kaduna saboda ta riga ta yi musu komai. Duk wanda zai taso a jihar gudancin Kaduna ya maganan wasu ba su amince da gwamnatin tare ba. To in ya ce ya amince da gwamnatin karfi ko ya amince da gwamnatin Namadi ko ya amince da gwamnatin Yakowa amma bai amince da Matar ba to karya yake yi. mayaudari ne kawai saboda mai saboda duk waɗannan gwamnatoci a lokacin da makarfi ya tafi ya yi handin oba wa namadi namadi ya ci gaba da programs ɗin da makarfi ya bari da namadi ya tafi ya yi handin oba marigayi ya kowa ya kowa ya ci gaba da programs ɗin da namadi ya bari da allah ya karbi ya kowa ba zato tsarin mulki ya sa kuma allah ya ba da iko aka rantsar da mutari mutar ya yi alkawari ya faɗa ya ci gaba da programs ɗin ya kowa tun da aka yi pdp duk ministocin da muke samu a jihar kaduna daga kudancinmu suka fito kuma halin yanzu da ake ciki duka muhimman aikace-aikace capital projects da ake yi a jihar kaduna kashi 65 cikin ɗari suna waɗannan local government takwas ne mutane da ke neman kawo rashin zaman lafiya ko su fito da katin addini ko kabilanci gaskiya ba masoyanmu ba ne in ka ga an fara tunanin addini ko kabilanci to yan uwanmu ne yan boko muka fito muna neman mukami shi dai yankin kudancin jihar kaduna da ke da ƙananan hukumomi takwas ya riga ya yi suna wajen goya wa ɗan takara ɗaya baya musamman ma dai a jam'iyyar pdp a dukkanin zaɓuka na wannan jamhuriya tun daga 1999 abin da yasa ake ganin yankin kawai na jam'iyyar pdp ne sai dai fatin bayan da aka fara tunkara zaben shekarar 2015 din kawuna suka fara rabuwa saboda wasu 'ya'yan kudancin jihar ta kaduna na ganin ba za ta ƙara sabuwa a ce su zo su goya wa ɗan takara ɗaya tilo baya ba tunda dai suna da bukatun da suka ce ba a biya musu ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya